daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na Mara jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan shirin wanda shine zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su daga nan za mu kawo muku shirin nan na ko kun san sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farsanci sannan kuma sai shirin nan naku na wato matasa amma kafin shi za a ji shirin noma sannan kuma shirin muryoyin masu saurare sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya labaran duniya da farko ga kanunsu. akalla falasinawa tara ne suka yi shahada a yau laraba hezbollah ta yi allah wani da ke tuhurin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suke yi yan hamayyar siyasa a tanzania sun ki amincewa da hana su shiga zaɓe. to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun aƙalla falasɗinawa tara ne suka yi shahada a yau laraba haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da kaiwa yankunan gaza mabambanta hare-hare da hakan yi sanadiyar shahadar da dama daga cikinsu tun da safiyar yau laraba ne dai haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hari akan wani gida da ke unguwar altufa da ke cikin birnin gaza da yi sanadiyar shahadar mutane shida a yankin jabaliya kuwa jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wani hari a kan wani gida shi kuma da ya yi sanadiyar samun shahidai guda uku a wani labarin kungiyar nan ta likitocin ba tare da iyaka ba ta bayyana cewa isra'ila ta mayar da yankin gaza zuwa makabarta kungiyar ta bayyana cewa yadda isra'ila take faɗaɗa wuraren da take kaiwa hare-hare ta sama ƙasa da ruwa a yankin gaza tana kurar mazaunan yankin ta hanyar amfani da ƙarfi da kuma hana shigar da kayan agaji zuwa yankin ƙungiyar ta ƙara da cewa abin da isa'ilan take yi ya sa rayuwa ta yi tsanani a cikin yankin na gaza da kuma mai da shi zuwa wata babbar makabarta jami'i mai ko kuma jami'a mai kula da ayyukan ƙungiyar a gaza amandi barol ta bayyana cewa a halin yanzu falasɗinawa ba su da wanda yake taimaka musu ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta yi allah wadai da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suka yi ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da bayani da ya ƙunshi yin allah wadai da keta hurumin masallacin kudus da 'yan sahiyoniya suke yi a cikin kwanaki uku a jere 'yan sahiyoniyar dai sun rika shiga cikin harabar masallacin na kudus suna yin ibadunsu na yahudanci tare da kariyar 'yan sandan haramtacce kasar ta yahudawa ƙungiyar ta hezbollah ta kuma ce abinda 'yan sahiyoniyar suke yi na nuna ƙiyayya da keta wato da keta hurumin masallacin kudus ne bugu da ƙari sanarwar ta ƙara da cewa abinda 'yan sahiyoniyar suke yi ya isa bakantawa musulmi al'ummansu da kuma gwamnatocinsu rai ya kuma sa su yunkura domin hana ci gaba da abin da yake faruwa hezbollah ta kuma ce al'ummanmu na larabawa da musulmi suna da cikakkiyar masaniya akan bukata da ɗaga murya da ƙarfi da kuma yin dukkanin abin da ya kamata domin fuskantar wannan ke ta saboda yin shiru yana ƙara ƙarfafa abokan gaba akan abin da suke yi na cin wato na keta hurumin masallacin kudus da kuma a yammacin kogin jordan sannan a da kuma kasar yaman bayanin na kungiyar hezbollah ya kuma yi kira ga kungiyoyin kasashen musulmi da na larabawa da kuma cibiyoyin addini da malamai da 'yantattu a duniya da su yunkura da sauri su kuma ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu na tarihi to kuna sauraron waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran 'yan hamayyar siyasa a ƙasar tanzania sun ki amincewa da hana su shiga zaɓe jam'iyyar hamayyar siyasa ta kadima a ƙasar tanzania ta ki amincewa da jin cewa wato matakin gwamnatin ƙasar ya haramta mata shiga manyan zaɓukan da za a yi a watan oktoba na wannan shekara hukumar zaɓe ta ƙasar tanzania ta zargi jam'iyyar kadima da cewa ta ki amincewa da rattaba hannu a kan dokokin zaɓe da kuma sharuɗansa tana bayin kira gare ta da ta girmama hukumar zaɓen ƙasar a ranar asabar ɗin da ta gabata ne dai babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar tanzania ta wa halartar taron da aka yi wanda ya ƙunshi dukkanin jam'iyyun siyasa da suka rattaba hannu a kan dokokin zaɓe rattaba hannu a kan dokokin dai yana a matsayin ɗaya daga cikin sharuɗan shiga cikin zaɓe da jam'iyyu za su yi kamar yadda ramadan kalima daraktan hukumar zaben ƙasar ta tanzania ya faɗawa manema labaru sai dai kuma sakataren jam'iyyar kadima Rage Meleza inshaha ya bayyana cewa matakin da hukumar zaben ta ɗauka ya saba wa doka hakanan kuma ya ƙara da cewa abinda doka ta ce shine duk jam'iyyar da bata rattaba hannu a kan dokoki ba za a ci tarata ba a hana ta shiga yin zaɓe ba. an kama shugaban jam'iyyar ta shadima lisu a yayin da ya shiga cikin wata zanga-zanga da take yin kira da a sauya dokokin zaɓe kafin lokacin zaɓen ya ƙaraso. jami'an 'yan sanda sun yi awon gaba da shugaban jam'iyyar ta adawa an kuma zarge shi da cewa abin da ya yi cin amanar ƙasa ne ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama dai sun zargi gwamnatin ƙasar ta tanzania da amfani da dabaru mambanta na wato na cutar da jam'iyyar adawar sai dai gwamnatin kasar ta karyata wannan zargin da aka yi mata jaridar bidiyo a haron ta haramtaccen kasar isra'ila ta ce amurka ta bayyana wa isra'ila lokacin ficewarta daga kasar syria thank you to kuma sai a ga zama mu ajiye sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na wato ko kun san sai kuma koyi harshen farsanci har zuwa ƙarshe. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu biyar. wanda ya daidai da goma charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karami dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali shekara ta alif tara da goma sha biyar ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikin nasa inda kuma yakan shirya fina-finai na barkwanci waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali ne matuƙa ga yanayin rayuwa na mutane marasa galihu da kuma yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin al'amuran da suka shafi zamantakewa ta al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kyan kulawa da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali kawai kan harkokinsu da suka shafi mulki ba tare da bin kadin lamura da suka shafi talakawansu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsin lamba daga gwamnatoci daban-daban musamman ma dai gwamnatin kasar ta amurka domin kuwa tana ganin hakan yana a matsayin wani salo ne na tunzar jama'a a kan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukunci na korasta daga kasar ta amurka daga nan ne sai chaplin ya koma kasar sweden da zama baki daya inda ya ci gaba da ya rubuce-rubuce da fina-finai na barkwanci da kuma shirya fina-finan ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata rana irin ta yau 16 ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su shelanta kafuwar haramtacciyar kasar isra'ila su kai wani mummunan hari a kan sansanin palestinawa wanda yake garin tel litafiski inda su kashe palestinawa kimanin 90 sannan kuma suka raunata wasu da dama sannan kuma suka tarwatsa su a wannan hari dai ana ganin cewa yahudawan sahiyoniya sun haɗa kai ne da sojojin ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda a lokacin suke shirin barin sansanonin da ke cikin ɗinu suke kuma shirin mika waɗannan sansanoni ga yahudawa wanda hakan ne ya sanya yahudawan sahiyoniya suke kura ɗinawa daga yankunan su ko kuma suke kashe su domin samun damar shirin kafar ƙasar yahudawa a cikin ɗinu wanda kuma hakan ta kasance domin ko wata guda bayan faruwar wannan lamari yahudawa suka shelanta kafa isra'ila a cikin ɗinu. masu wurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata a mina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantana mahajjata 343 ne dai suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu na raunuka tantana saba'in ne dai suka kone kurmus wannan wannan ita ce gobara ta biyu wadda ta fi muni wadda ta auku a ranar arafa bayan wadda ta taba auku a shekara ta 1975 inda lokacin dubban mahajjata suka rasa rayukansu masu wurare ko kun san cewa ranar 16 ga watan afrilu ita ce ranar kasa a kasar denmark denmark dai tana arewacin nahiyar turai tsakanin tekun baltic da kuma tekun arewacin turai kasar tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i 43,94 da yawan jama'a wanda ya kai kusan miliyan biyar da babban birnin ƙasar denmark da shine copenhagen kuma kudin kasar shine kron kusan kashi 90 cikin 100 na 'yan kasar denmark da mabiya 100 ɗariƙar kirsanci ta protestant ne kuma yawancinsu 'yan asalin kasar denmark ɗin ne turawa fararen fata harshen da ake amfani da shi a hukumance a kasar da shine danish baya ga kuma wasu daga cikin manyan muhimman biranen kasar sun hada da athos da kuma adens da kuma alborg denmark tana da tsarin sarauta a bangaren tsarin tafiyar da mulki da kuma tsarin majalisar dokoki kasar tana ranaku guda biyu da aka ware su a matsayin ranakun kasa a kowace shekara daya daga cikin ranakun ita ce ranar biyar ga watan yuni sai kuma ranar goma sha shida ga watan afrilu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 2490 da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan afrilun shekara ta 465 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka bayyana police a matsayin babban birnin kasar iran sarki ardashar daya ya gaji mahaifinsa kuma ya zama sarkin iran ya yanke shawara a ranar shida ga watan afrilun shekara ta 400 da 65 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam akan cewa persepolis ya zama babban birnin iran a wannan rana kuma an sanar da cewa shush za ta ci gaba da kasancewa babbar hedikwata ta gwamnati inda ofishin gwamnati suke kuma a lokacin bazara ma'aikata na manyan ofishin gwamnati za su iya zuwa birnin hamidan domin gudanar da ayyukansu a can don haka ne ma a tarihi na girka suka rubuta cewa iran a zamanin ashamidan ƙasa ce wadda take da manyan birane guda uku a matsayin herkuta wato persepolis shosh da kuma hamidan an dakatar da gina fadar persepolis a zamanin mulkin sarki da dariush na daular farisa sannan kuma daga bisani an ci gaba da ginin a zamanin mulkin sarki exeris na ɗaya an dauki shekaru 51 ana ginin birnin a fadar sarki sha da kuma dakunan liyafa na persepolis gina na persepolis wanda alexander the great ya kunna mota ana ɗauka sa a matsayin gini mafi muhimmanci na zamani kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wanda aka yi amfani da fasaha ta musamman wurin gina shi a halin yanzu dai wannan gini yana nan a matsayin wurin tarihi na duniya kuma yana cikin gundumar shiraz ta ƙasar iran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla a yau za mu shiga cikin darasi na 119 idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an ji tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokin saramin dangane da gwaraza ta fuskacin wasanni na motsa jiki a kasar iran waɗanda suka taka gagarumin rawa ta ɓangaren gasa da ake gudanarwa a matsayi na ƙasa da nahiya da ma duniya baki ɗaya daga si kuwa hadda waɗanda suka wakilci ƙasai a wasanni daban-daban da aka gudanar na duniya a yau ma za a ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da ɗaya daga cikin mashahuran 'yan wasa na ƙasar iran wato hadi sa'i wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu lambar yabo a wasanni na ƙasa da ƙasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomin da zai amfani da su a cikin shirin kamar haka. تلویزیون تلویزیون نگاه کن دوبه مسابقه گسه مسابقه ها جمع گسه آن نشان می دهد هکن نانونا قهرمان گرزو تکواندو واسن تکواندو رشته تکواندو بنگرن واسن تکواندو المپیک واسنن موز جکی نا المپیک پکن برنن بیجین آتن برنن آتن سیدنی برنن سیدنی مدال لمبر یبو طلا زیناری برونز تگولا او مدال گرفته است شی یا کربی لمبر یبو او گرفت شی یا کربا قبل کپن. او شرکت کرده است شی یا حلرتا او شرکت داشت شی یا سم سال شکره دو هزار و چهار دو بیو او قهرمان شد شی یا گرزو ایران قصر ایران آسیا نهر آسیا جهان دنیا بزرگ بابا سه اکو نشان علامه نشان پهلوانی علامر گرزنتکا شایستگی دچیوه زلزله گرگزر قسا شهر بم برنن بم او نشان داد شی یانونا او فروخت شی یاسر مردم متانی آسیب دیده wanda ya samu rauni. U kuma kard. Shi ya taimaka. Ce jaleb. Da ƙayatarwa. Javon. Matashi. Khushakhlaq. Mai kyawawan ɗabi'u. Mihrabon. Mai tausayi. To madalla, to an dai ji dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a lokacin da suke kallon wasanni na taekwondo a talabijin. Ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. Muhammad, تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد. هادی سایی؟ بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است بله او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد او قهرمان ایران، آسیا و جهان است پس او قهرمان بزرگی است. بله، او در سه المپیک شرکت کرده است. هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت؟ بله، سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت. آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد چه جالب هادی سایی ورزشکاری جوان و خوش اخلاق و مهربان است تو مدلا بند اکا سراری ونن تتانا و کمیره دا تگودانا هنز کمسی اگر زما دومین جن تتانا ور تارد دا ترجمه مرتا اچکن هرشن حوصا محمد تلویزیون را نگاه کن مسابقه هادی سایی را نشان می دهد محمد دوبا تلویزیون انا نونا گسر هادی سایی هادی سایی هادی سایی بله او در رشته تکواندو قهرمان است در المپیک پکن هم مدال طلا گرفته است. ای شی گورزونی ابنگران واسنن تکواندو یا کربی لمبر بوتا زیناری ا واسنن موتسا جیکی نا المپیک نا برنن بیجین او در المپیک های قبل هم شرکت کرده است شی یه حلرچی وسنین موع جیکی کافین بله او در المپیک آتن در سال 2004 قهرمان شد او قهرمان ایران آسیا و جهان است ای شی یه هلرچی وسنین موع نه الیمپیک شیکرا تا دبو ب یا کوم گورزو شی گرزنگ ایران نه در نهر آسیا در ما دنیا پس او قهرمان بزرگی است کنن شی بابان گرزونی بله او در سه المپیک شرکت کرده است ای شی یه halarci wasannin المپیک هر سو هر سو هادی سایی در المپیک سیدنی هم شرکت داشت؟ هادی سایی یه چی واسنن موز جکی نه المپیک نه برنن سیدنی؟ بله سایی در آن مسابقه مدال برونز گرفت ای شی یا کربی لمبر یبو تا تگولا آوان ونن آیا او هم نشان پهلوانی دارد؟ شن شی ینا دو علامه تا او شایستگیش را در زلزله شهر بم نشان داد. سایی مدالهایش را فروخت و به مردم آسیب دیده کمک کرد. علامر گرزنتکسا ایتا چه؟ الوکسین lokacin girgizar تا برنم بم؟ sa’i dukkanin nambobin yabansa ya sayar da su, ya kuma taimaka ma mutane da suka samu raunuka. Cijolib A da ƙayatarwa Hadiyya sa’i warzashkari jawon wa khushakhlaq wa mehraban ast. Hadi sa’i ɗan wasa ne matashi mai kyawawan ɗabi’u kuma mai tausayi. To an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da fitaccen dan wasa na motsa jiki a bangaren taekwondo a iran wato hadi sa'i wanda ya samu lambobin yabo a wasannin motsa jiki daban-daban na duniya da kuma na nahiyar asiya da kuma wasanni da ake gudanarwa a cikin kasar ta iran idan allah mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan madadin dukkan wanda aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne a salihu ke muku alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. noma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar tashirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu batutuwa ne mabanta daga tarayyar najeriya daga ciki hadda batun ambaliyar ruwa ko kuma a ce gyaran da ruwayi a jihar filato a kwanakin baya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin kwanaki kaɗan da suka gabata ruwa ya sauka kamar da bakin ƙwarya da hakan ya haddasa gyara irin wanda ruwan ya saba yi kafin watsa labaru a ƙasar najeriya dai sun nakalto wannan labarin inda suka ce mazauna jihar plateau sun shiga tsaka mai wuya bayan an samu mamakon ruwa da iska da ya ɗaiɗaita gidaje sama da saba'in wannan lamari da ya faru a ƙaramar hukumar Lantan ta kudu kenan ya jefa jama'a a cikin wani yanayi da ya kama da na rudani yayin da kwanukan gidajensu suka rika ɗayewa ɗaya bayan ɗaya. rahoton da suka fito daga wannan ƙaramar hukumar ta jihar Fulatan, ta ce garuruwan da al'amarin ya shafa suna da ɗan dama a ƙaramar hukumar talantan ta kudu akwai jaridar nan ta the nation ta rawaito cewa guguwa wacce ta biyo bayan ruwan sama a ranar laraba biyu ga watan afrilu ta kiɗima jama'a rahoton ya ci gaba da cewa iskar ta yi sanadiyar rudani da kuma wato haddasa asara ta dukiya a tsakanin mutane mazauna wannan yanki. har ila yau jaridar ta ce gine-gine sun faɗi a wannan jiha kuma guguwa tare da ruwan sama sun lalata gidaje da dama inda sama da saba'in daga cikinsu suka rasa rufin gidansu wato guguwar ta rika kadawa ta ɗauke rufin gidajen mutane kuma wasu gine-ginen ma rushewa suka yi suka faɗi ƙasa wani mazaunin wani ƙauye da ibtila'in ya afkawa kiraye ga gwamnatin jihar ta filato da ta tallafa wa mutanen da bala'in ya rutsa da su yana mai cewa al'ummomi da lamarin ya shafa suna cikin mawuyacin hali musamman ma dai na rashin matsuguni kuma tabbas za su buƙaci a taimaka musu da kayayyakin abinci to shi dai shugaban karamar hukumar talantan ta kudu honorable namfa mbi ya ce wannan lamari ya fi afku a cikin wata sanarwa wacce mai bashi shawara mrs iliya bako ta fitar to da fatan mahukunta na karamar hukuma da kuma na jiha watakila mahada na tarayya za su kai wa mutanen wannan yanki dauki domin share musu hawaye daga wannan ibtila'i da ya fada musu to da akwai wani shiri na gwamnatin tarayya da ake son ganin cewa an raba wa mutane kayan agaji na noma da adadinsu zai hawar dubu ɗari biyu gwamnatin tarayya ta najeriya za ta yi wannan rabon ne dai na kuɗin noma ga mutane su dubu ɗari biyu da hamsin da ta ƙaddamar da shirin domin tallafawa manoman da adadinsu ya kai wanda muka faɗa a ƙoƙarin tabbatar da wadatar ƙasa da abinci da ci gaban tattalin arziki na mutanen za a tallafawa inda ake fatan cewa zai sanadiyar wasu daga talauci ta yadda su ma za su zama masu taimaka wasu a nan gaba ministan tattalin arziki wale edun ya ce shirin zai kunshi bayar da kayan aiki ne tallafin kuɗi da inganta hanyoyin ajiyar kayan amfanin gona wato rumbu kenan mai kyau na zamani rahotannin su nuna cewa shirin ya samu goyon baya ne daga kasashe irin su japan da kuma brazil ba kuma goyon baya ba har da tallafi kuma za a mayar da hankali kan noman shinkafa masara rogo da kuma dawa muhammadu manga ya bayyana cewa shirin na daga cikin matakan gwamnatin shugaba bola tinubu na haɓaka tattalin arziki da tabbatar da wadatar kayan abinci a cikin kasar raba tallafin kayan aiki da kuɗi ga manoma kamar yadda mr idun ya ambata shiri ne da zai taimaka wajen haɓaka noman zamani ta hanyar bayar da kayan aikin gona da kuma tallafin na kuɗi da kuma inganta hanyoyin ajiyar kayayyakin amfanin gona ya ƙada cewa shirin zai samu tallafin kuɗi ne daga wannan ƙungiyar ta japan international cooperation agency wato gica a takaice da kuma shirin haɗin gwiwa da ƙasar brazil wale edun ya ci gaba da cewa za a baiwa mutane wanda suke manoma ne tsantsa su dubu ɗari biyu tallafi a lokacin da damana bana kenan sannan kuma wasu dubu hamsin na manoman za a jira sai lokacin rani ya zo sai a basu dukkanin tallafin da suke da bukatuwa da shi domin su yi noman nasu na bunƙasa wato noman shinkafa masara da kuma rogo da kuma dawa domin ganin cewa an samar da wadataccen abinci da rage hauhawar farashin kayan abinci a kasuwa dama dai ɗaya daga cikin babban matsalar da ake fuskanta koda akwai abincin shine hauhawar farashin kayan abincin yadda cewa dai bisa wato kokari na 'yan kasuwa an shigo da abinci ta yadda a cikin watan azumin ramadana ko kuma gab da shi aka samu sauƙin kayan abinci shirin rage matsalolin rarraba kayan noma a yayin taron mahalatta sun tattauna kan matsalolin da suka shafi rarraba kayayyakin abinci daga gonaki zuwa kasuwanni wannan dai wata tsohon matsala ce da aka daɗe ana fama da ita a tarayyar najeriya ma'aikatar kuɗi ta tabbatar da cewa gwamnati na ɗaukar matakai don tabbatar da cewa an samu wadatar abinci haɓakar tattalin arziki da inganta rayuwar manoma da al'ummar najeriya ga baki daya to da fatan waɗanda suka cancanci a basu wannan tallafin wato manoman na gaske su ne wannan taimakon zai isa gare su. abin da ya sa najeriya da ƙasar brazil suka kulla jejeniyar kasuwanci ta dala biliyan 1.1 an faro sanya hannun yarjejeniyar kashi na farko ne dai ta dala biliyan 1.1 a shekara ta 2018 inda kuma kashi na biyu na yarjejeniyar da ta kai ta dala biliyan 4.3 da kuma ta dala biliyan 2.5 wacce ta kasance aka rattaba hannu a kanta wato da brazil a yan ziyarar da shugaban aiki da shugaba bola ahmad tinubu suka kai kasar a shekar da ta gabata wato shekara ta 2024 kenan wacce kuma kalla ta kai ta dala biliyan 8 a jawabinsa wajen rattaba hannun yarjejeniyar mataimakin shugaban kasar najeriya kasim shatima ya alakanta rattaba hannun kashi na farko a matsayin ci gaba da ƙoƙarin da gwamnatin shugaba bola tinubu take yi na ƙara samar da wadataccen abinci a cikin ƙasar ta najeriya rattaba hannun wanda ya gudana a fadar shugaban ƙasa a abuja shittima ya sanar da cewa yarjejeniyar za ta taimaka wajen ƙara haɓaka tattalin arzikin ƙasar da kuma maidowa da masu son zuba hannun jari a tattalin arzikin ƙasar ƙwarin gwiwa wanda shakka babu zai fuskanci da kuma shafar ɓangarori da dama daga cikinsu noma da batun samar da abinci na ciki domin dai brazil ta shahara a wannan fage to da fatan wannan yarjejeniya za a yi ta aikace masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum dum kuyi ya ba ba don matasa. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa musamman ma dai matsaloli da kalubalen da yake gabansu a fagen rayuwa. Idan kuma masu saurare suna tare da mu za su yi cewa a shirinmu na baya muna jamhuriyar Nijar ne. inda muka tattauna matsalolin da matasa suke fuskanta a gundumar maraɗi hakanan kuma mun ji ta bakin magajin garin maraɗin dangane da ƙoƙarin da mahukunta suke yi na warware waɗannan matsalolin inda wasu daga cikin matasan da muka yi hira da su suka yaba wa mahukunta a wannan gunduma saboda ƙoƙarin da suke yi to a yau za mu nufi yankin agadas ne domin buɗe tattaunawa da matasanta da kuma mahukunta da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin kamar yadda zai gudana. Zana doki jaki sannan kuma zana doki taiki. Don in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki. A matakin farko bayan da shirin namu ya isa garin Agadas ya fara tattaunawa ne da wani matashi mai suna mai goro. ya kuwa fara yi masa wato tambaya ne akan matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma yadda mahukunta suke kula da su ko kuma akasin haka ga bayanin da ya yi mana gaskiya na gode da wagga tambaya da kan mani kuma a matsayina na matashi a nan jihar agadas ban ga wata rawa a zo a gani ba wadda hukumomin mu suka taka a cikin wanga mulkin da za na ce maka kama mu matasa kullum turayikin mu ake kullum zancen banza ake mana ayyuka ba wanda ake nema cikin mu muna zazzamana sai dai wanda ya buga libya wanda ya buga Alger, can ma in ka buga banda ɓaci rai ba abin da zaka gani tunda ba ƙasar ko bace nan ƙasar mu an ce an fuddo ayyuka da dama bari wai ƙasar mu cikin gidan mu an ce an tono wurin ayyuka da dama inda ya kamata mu samu a dama tare da mu Allah galib babu wata dama da ake ba matashi nan jihar su dai babu wani jin daɗi da ake yi nan da cikin jihar da wadda matashi ke yi babu ita zamna muke dai kawai sai abin da ya fice mu ba da ke shiga ba kawai mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Bugu da ƙari mun tambayi mai goro ko shi da sauran abokansa matasa suna da wata ƙwarewa ne ta aiki wacce duk da haka sun gabatar da ita ga mahukunta amma ba su sami aikin yi ba ga ta bakinsa ƙwarewa muna da su sosai muna da shaidodi sosai saboda mu yanzu kaga ina da diplom ta sudir Tech. ta kai shekara uku ga hannuna ba wani amfaninta da na ci dosiye na aje wuri-wuri ba a zance har ma ba kilguwa saboda sai ka ga abin manibi in ka bi su kace sai ka ƙure ko kaga inda suka tsa sai gabata lokaci ne saboda kora da ce ake maka kora da halici ana maka yo gobe yo jibi yo gata kaza kaza ta inda da ma wani wani yanayi da za a shigo ka da shi sai ga har abada ma bayawa ka cim ka ka cim wannan yanayin balle ka samu abin da kake guri tare da su kawai in sun yi niyya ne suna da matasansa da suke dokuwa da wani daga wani gari ko kuma mai amma gaskiya mu bamu ga laifin komai ba sai laifin hukumomin da muka zaba cikin wanga jiha ta agadas fi sabilillah mu mi tunanin wanga abin ba kenan da yanzu mu gobe ba abin da matan za ga mana babu shi amma a lokacin siyasa mun taka rawa sosai mun dafa kamar yanzu sai muka ga waɗanda suka kawa suka samu biyan bukata karansu suke ci ba babbaka kawai babu wani saurare da suke mana ba mu ma samun dama ta mu gansu ko kuma su fahimce mu ko su fahimci matsalar da muke ciki kawai mu dai muna tare da Allah ga mu dai Allah kawai ke tare da mu amma ba don wani wai hukumomin da muka zaba za sun mana wani magani ko sun yanzu dai ana cikin shekara ta uku banda koma baya ba abin da muka gani matashi babu wani mai tausan shi babu wani mai tuntuɓa shi babu wani mai binciken shi kai in ma ka je wata ƙasa ka samo ka zo cikin ka ake neman cika zan nama ka fita ma ka bar garin naku ka samo ka zo ba a barin ka ana cikin ka ana gurgura mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. To da muka ji ta bakin wannan matashi mai goro mun kuma tuntuɓi wani matashin mazaunan Agadez Abin da yake faɗa dangane da matsalolin da suke fuskanta shine kamar haka agadistan ce maka ko kuma nijar duka yawancin su matasa wahala ce suke inda ya kamata ka gani aikan da ya kamata a sa matasa ba a sa su sai kullum a ce musu su yi hakuri aika za su fitowa za a ɗaukar mutum dubu kaza za a ɗaukar mutum dubu kaza ko mu yanzu ko nan agadis tsakanin da Allah bisa aikan da ake ana ce mana za a ɗaukar mutum mu yanzu ba mu ga wanda aka ɗauka ba ga mana mu da kanmu da kake ganin dose mana da su a refa ga mana da su ne duka mun iya aika amma muna nan sai a kawo mutane daga wani wuri a wutar da su su yi aiki mu samari kamar jen wanda muke nan cikin agaris mu mu iya aiki ba an muka je wani aiki da kamata yanzu tuki wanga da zami tuki wanga a bani mota in tuka ta sai a ce muna a sai ina da experience ta wani ne kuma ina da back place wani back tuki kenan akwai matsaloli wanda ke jen babu kulawa babu shi wanda ke fitowa kuma mu gan su ma cikin maya wanda suke fitowa su taro jen su zo su kwantar majan da hankali ka san shi akwai wani abu ko da ba a maka shi ba a zo a taro ku yan tawa an notar a yi rasan ku a kwatanta muku aji ku insha Allah babu shi saboda babu aika mutane zamana suke duk inda ka bi za ka ganin fada nan ana shayi nan wani babu cikin mutum ɗari a zo a wata shida ba ɗaukar mutum biyu ko uku aiki sai a ce wai shan ba mu san aiki wa ka mana kan ba ba saboda aiki wanga shine rayuwa amma babu in kai je ɗauka aikin ma ba ɗaukar ka ba aiki jan ga sunan zamana ba su komi aikan da ake mana zance akwai su ma sai a ɗauki mutane amma mu da muke nan lafili su a nan wurin janakin da suke cikin shomash ba a ɗaukar su kenan akwai matsaloli. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita barna To mun tambayi wannan bawan Allah ko yana da wani kira ga mahukunta a ah, dangane da matsalolin da suka addabe su ga abin da yake cewa. Kenan muna kira ga gwamnati, muna kira ga hukumomin wannan matsalolin su ne kamata su rufe na sha. Saboda jan in suna aiki babu tashin hankali. Me yake kawo shaye-shaye? Yake kawo shashin ce yake kawo sace-sace. Dole yau mutum ya kai da karfin shi. Kai an hana kama da bar an cika ka fita kasar waje ka zamana akwai aiki, kai hakuri ka zamana. An ce za a samu maka aiki ba a samu maka. Wani bi tunani, wasu da kake ganin duk sun shiga shaye-shaye. Wallahi ba wai iska bane ko abu tunani ne in yan maka yawa. Kai babu inda zaka tayar da safa ka take aiki ka Tunda babu aiki ai babban problem ne ko? Me in suna son wannan ganin problem kenan ya rage a bar shaye-shaye su ga fadodi sun rage su zan ka samu majana ga matasa aiki saboda suna da avenir bisa aiki tunda za ga mutum ga yanan Vincent kan tarantan baya da aiki tarantan kan kenan aka mishi kokari aka sashi wurin da yake aiki na samu abinci yana da avenir wanda za gyara rayuwar shi wani shashanci ko da wani ya gana yi za ya hana shi ko ba gaskiya ba dan uwana duniya baki ki zauna ɗa ba to duniya baki ba duniya mai ido ƙasarta. To ko akwai wani ci gaba da suka gani a ƙasa bayan alƙawulan da mahukunta a wannan gunduma ta agadar suka yi musu na cewa za su samar musu da aiki? Wallahi mu je wurinmu nan mu ba mu gani ba. mu ba mu ga dai cikin shan ba wanda suke na a ce an ɗauke su an musu wurare can dai an ɗauke wasu likitoci ko an ɗauke wasu abubuwa su ne za a ce an ɗauka amma munan tun da nan muna zamane ga muna da ma'aikatoci bamu ga abokan mu na aiki ciki bamu ga wasu ƴan uwan mu na aiki ba mu ce ana doka in an san mu cikin mu an doka kenan mun san ana yi amma abu ko an ce ka ana kai cikin ka ba wanda aka doka ba eske ka ce ana kenan ba ni cewa ana yi saboda ni ban gani ba cikin mu an doka wanda muke tare ba ni ba ma har wanda suke tare cikin wanga gari a cikin aga wane da wane da wane da wane duk sun tai kenan wannan zan ce eh bisa wannan alƙawarin da suka doka an fara yin shi na tai amma sai dai mu ji wani wuri an doka ki mu dai jan nan aga da mun ce maka na wasu wuri ba a fikli society da muke da duk an ana kai a ce wai cikin shekara ma a ɗauki mutum ɗari shekara fresh ba mu iya ta ba les ouvriers da menene suke ai ba wani aikin ba bane ko wani abu ginar rami ko wani shiga da mota ko wani ɗaukar wani abu mun iya shi ko wani ed mechanician duk mun iya sai da mu muna ni ina diplom ta mechanic ina da diplom ta vulganisation ni da kaina yanzu haka ina da dossier na aji su amma ba wanda ya kire ni babu shi wanda ya kire ni ce mun wani zo kuma na san da ana aiki irin na aikin tayoyi na iya shi ba a kire ni ba sai dai a ce mana ku yi hakuri ku yi hakuri amma muna nan sai mu ji an kawo mutane daga wasu wuri an kai sun sun aiki fim mu ko mu ba mu iya ba kenan mu wurin mu ba wata shanshama abinda suka ce za a yi mu wurin mu ba mu gan shi ba sannan gane hawa ga mota tukan yake in ko da kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne yaya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane to ma saurare za mu dasa aya a nan da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba da za a ji mu ɗauke da hira da magajin garin agadas ɗin inda zai amsa tambayoyi da dama waɗanda matasan suka bujiro da su a cikin wannan shirin namu sannan kuma ya bayyana mana irin shirin da hukumarsa take yi a aikace domin ganin cewa an fito da matasa daga cikin matsalar rashin aikin yi kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. shaye-shaye Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Gani a farkon dukannin aiki na da rabbi ke Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agris ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku janar Bryce Oligo Ingema wanda ya jagoranci juyin mulki a Gabon ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar Asabar daga garin rinjaye. Bryce ya lashe zaben ne da kashi 90 har da dan motsi na ƙuri'un da aka kada a zaben wanda shine na farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin iyalan gidan bango wannan shine mudu namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da dai wani magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani mamada ya mai to yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin baki mu to wannan general da ya yi jiyon mulki kuma ya faɗi lokaci wanda za a ba hura ya dawo ya rikide koma har hulat ina roƙon Allah Allah ya tanye shi riko Allah ya tanye shi riko kuma talakawa su gani ka kasa ba wani abu na talaka kamar na ba a hake shi a tsare shi a ga inda ya kwan a ga inda ya eni talaka ba kuɗi za a ba a bashi kuna tare isa baka tsoho mai albarka a mai jamboriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Nigeria memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To alhamdulillahi a yau na shigo wannan shirin ne domin in mika sakon tiyan murna ga zababben shugaban ƙasar Gabon. Mune mai fata alkhairi da fatar Allah Ubangiji ya sa wannan shine mafi alkhairi ga 'yan ƙasa baya ga haka kuma yana kira ga 'yan ƙasa tun daga bakin jami'an adawa da kuma wa'annan jam'iyyar da ta samu nasara ya kamata a zo a haɗa kai domin a ba da shawarwari yadda zai gabatar da mulkinsa cikin lumana shi kuma ya haɗa dukkanin 'yan ƙasa a matsayin duk ɗaya kada a nuna bambancin aƙida ko addini ko kuma siyasa da fatan Allah ya sa a tashi lafiya suna na haɗa da mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. a maulidin da kuka sa na wannan makon akan zaɓen da aka yi a ƙasan gabon domin muna muna wa al'umman Gabon fatan alheri. allah sa wannan zaɓen da suka yi eh, ya zama wa ƙasan gabon alheri da ma ƙasashenmu na afirka kuma ya kawo ci gaba wanda zai amfani al'umman ƙasa wanda za su mori wannan mulkin al'umman ƙasa ba ƙasashen yamma ba muna fatan allah ya zauna da ƙasashen afirka lafiya kuma allah ya ba mu shugabanni na gari wa'inda suke da kishin al'ummansu wa'inda suke tausayawa al'umman ƙasashen kasashensu kuma masu tsayuwa da kafafunsu ba masu dogaro da e abin da ake cewa taimako gun kasashen yamma ba muna fatan e allah ya zaunar da kasashen mu lafiya allah ya kare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwa na gode radio teras Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko sunana na Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan lashe zaɓe da shugaban Gabon koko shugaban mulkin sojan Gabon na da yayi ya rikide ya koma demokrasiya. To insha Allah mu dama mun san arina. To abinda muke fata Allah ubangiji ya sa ya zame ma mutanen Gabon alkhairi ba sharri ba. Muna fata Allah tabaraka wata'ala dalilin zaben shi Allah ya sa Gabon ta ci gaba da sauran Afirka baki daya kuma muna fatan Allah tabaraka wata'ala duk inda aka yi juyin mulki sojawa suka hau sojawa Allah ubangiji duk shugaba na kwarai Allah sa ya rikide ya koma horar hulla kuma Allah sa zai zame ma 'yan kasar shi alkhairi muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya ba kasashen Afirka zaman lahiya ya ba kasashen musulmi zaman lahiya ya taimaki musulunci da musulmi ya sa musulunci ya ci gaba ba muna roƙo Allah subhanahu wataala inda ake tashi hankali Allah kawo zaman lahiya inda ake kwance kwance hankali Allah kara zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai ku magana Aliyu hadi a nan garin Nasarawa kuma ɗin garma, wakili na masu yawa da saurare na jihar Tawa to alhamdulillah kamar da an ka zaɓe gabo ne a sojin da ya jiwa mulki ya samu rinjaye to sai mu ce alhamdulillah da yake an yi shi lafiya an yi shi lafiya an kare lafiya kuma da dukkan labaran da muke ji ba mu ji an ce an yi rashin rayuka ba to wanga shine babban godiya da muke mu 'yan gabon shine babban godiya da muke yi saboda haka mu muna kira da sauran ƙasashe a lenza zaɓe don allah a yi shi lafiya a ƙare lafiya ba tare da an yi rashin rayuwa ba sannan kuma abin da muke kira da dukkan ƙasashen da aka ce ya an yi jiyun mulki na soja to muna buƙatar wanda ya sai da rayuwa ta yi kuma ya nemi 'yanci ya samu 'yancin ƙasa to in har 'yan su samun mu ne to ya kamata a ce kuma goma shi rikide zan na farkulla da haka nan insha Allah ta'ala turbar demokaradiyya da turbar kasa da 'yancin ƙasa ya hita daidai wannan kuma shi na ra'ayina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na BOH kama da haka mai magana Lawal yanu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina dangane da zaben da ya gudana a ƙasar Gabon. So gaskiya za mu iya cewa wannan rinjaye ko in ce wannan sakamakon da fito da zo mana da mamaki ba ganin cewa shi sojin da ya jagorantar juyin mulki kusan shi kaɗai yake rawan shi yake kiɗansa yake rawan shi. fatan da muke yi muna fatan allah ya sa wannan zawashi ta zuwa ma 'yan kasar gaban da canji ire-ire daga kuma ire-iren matakan da muka yake cewa zai ɗauka to muna fata Allah ya sa ya ɗauki matakan idan su za su haifar ma ƙasar ɗa mai ido musamman irin kudurorin da yake da su muna mishi fata alheri muna ma al'umman ƙasar gaban fatan alheri kan wannan zaɓi da suka yi a tashi lafiya sashen hausa na biyu To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kai tsaye kuna tare da isiye manaja dan kabu bakin kofar ta shafa ba mamba ne a kungiyar masu kiyaye sauran radio na Afirka Reshe Jihar da Magaram kuma shugaba da mai tsare tsare a cikin wannan kungiya mai albarka. To wannan ra'ayi da aka dora na bisa kan lashe shugaban kasar Gabon tsohon shugaban kasar Gabon da ya lashe wannan mulki na Gabon to ubangiji Allah kama masa. Allah tabbatar da kuma Allah sa ya yi mulkin lafiya Allah sa ya gama lafiya. kuma Allah ya sa yan kasar gaban su ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari domin kuma Allah sa duk abubuwan na baya da ya faru Allah ubangiji ya sa alheri ne kuma abin da zai hayi nan gaba kuma Allah tabbatar alheri salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na gode ni ne naku isiye manaja dan kabu kabu bakin kofa ta shafafa a nan jihar da magaran daga nan jamhuriyar Nijar kuma ba ni a kungiyar masu kyautar radio na Afirka kuma shugaban ne ne mai tsare-tsare a cikin wani kungiya mai albarka na gode salamu alaikum. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi telaro ne ga mutuncin maya daga dan malin jihar maradi malam hassan burka mana godiya dangance da wannan maudu'i da kuka azana ina ra'ayinmu dangance da wannan shugaban ƙasa na soja da ya rikide zama shugaban kasa na farar hula dangance da gudanar da zaɓe da aka yi a cikin ƙasar shi kuma ya lashe zaɓen shugaban ƙasa Amurka na tsawon lokaci shekara bakwai. gaban gaban kenan yanzu ta sabon shugaban kasa daga soja zuwa farar hula to duk da yake da shi ɗin da soja wanda ya jagoranci juyin mulki yanzu kuma shi ne zama shugaban kasa na farar hula to na abin da za mu tsaya mana fata ubangiji allah ya sa haka shi ne mafi alkhairi ga yan ƙasa kuma shi kiran mu ga shi shugaban ƙasa abin da ya kamata tun da can ya hango rashin adalci ne ake tahiya sama shi muharin abin da ya ba shi ƙarfin gwiwa ya jagoranci wannan juyin mulki to shi allah ya bashi shi ƙarfin gwiwa ya gudanar da adalci saman ƙasa kuma saman 'yan ƙasa gaba ɗai. Assalamu alaikum ta ta'ala barakatuhu rediyon Tehran mai magana Ali Bankula eh, sakatare na kungiyar masu kira da sauraron reshen maradi. Ra'ayina da zan bada dangance da nan zabe da aka yi ba mamaki ne ba eh, ba an mamaki ba ne tunda abu ne wanda aka saba gani a nan Afirka da zaran dai wanda yake bisa mulki wanda ya juyi mulki ya rikide ya azata karatu yana lashe sai da abin da za fata Allah ya sa shi ne alheri a ƙasarsu. kuma muna roƙo Allah Allah ya kama mana mu zuwa gaba insha Allah lokacin da muka tashi zabe mu gudanar da zabe irin nasu wanda aka yi lami lafiya ba mun tashi tashin hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mure masu sauraron radiyon kasar Iran radiyon Musulunci. Farko dai suna na Sani Dawu Alaska za su burma cikin jihar da Mangaram, jamhuriyar Nijar. To muna yi wa dukkanin daukakin al'ummar kasar Gabon duba da cewar aka gama eh, zaɓe lahiya aka yi cikin kwancin hankali babu wani tashe-tashen hankali ko asarar rayuka to gaskiya muna jinjina musu muna fata sauran ƙasashe su yi koyi da wanga ƙasa domin a gudanar da zaɓe lahiya kuma muna fata wanga shugaba nasu ya yi adalci ya zama dukkan kowa nashi ne kuma ya kira 'yan adawa domin a zamna lahiya kuma a kawo wa ƙasar ci gaba da tattalin arziki sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar daban garam a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi wacce Hausa murya jamhuriyar musulunci ta ran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani eh, Dauda. Cin wanzu wanda aka sani da bugima Ero kan mamba na bigiyar masu kira sauran radio ta Afirka da ke nan jihar da Magaram. Eh, to hakikanin gaskiya za mu ce muna yi ma al'ummar gaban fatan alheri fatan Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali dangantar zaɓe da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata. Muna kuma fatan Eh, shi wannan zababben shugaban ƙasa eh, jagoran juyin mulki wanda kuma yanzu ya zama sabon shugaban ƙasa na farar hula a gaban ya yi adalci ya kuma cire dukkan al'amura na da suka faru duk da a cikin jawabin shagarayayi na murnar lashe zaɓe duk da a hukumance ya ce ba a bayyana sakamakon zaɓe ba amma ya ce a yahe ma juna a kuma barma dukkan abubuwa da suka faru eh, a cikin jawabin shi ne wannan gaskiya muna ganin zai adalci da jagoranci na gani Allah ya bashi ikon yin haka yake sunana Muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Niger bugu da tsari kakaki na masu kira da shuwari na rashin Nyamai eh wannan zaben da aka yi aka yi shi lahiya kuma aka kare lahiya kuma tsohon milkin na soji ya rikide koma farar kula to an alheri ne allah ya tabbatar mishi alheri allah ya kama mishi kuma muna ma mutanen gabon da wanda suke cikin gabon barka allah ya tabbatar musu alheri sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga iyamai nijar asalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga an sabon gari da magaran jamhuriyar niger. muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana amma ƙasashen mu da ma duniya ga baki ɗaya yau ma ina so ku ba da dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya muna taya shi sabon shugaban ƙasar gabon murnar lashe zaɓe kuma ya kamata shi dai soji ne kuma yanzu aka yi zaɓe ya samu nasarar lashe zaɓe kenan ya kamata ya jagoranci ƙasar cikin aminci ba tare da dan nema kowane ɓangare haƙƙi ba kuma ina kira ga 'yan adawa wanda suka je zaɓe tare da shi da su rungumi ƙaddara kuma su kama a gina ƙasa tare ina ga hakan shine zai kawo ci gaba a ƙasar Gabon. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Mamba na masu kira da saurare na radiyoyi na Afirka baki daya. Hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado Iran mai tarin albarka. Na ji mauri'i wanda aka dora na yau litinin dangance da kasar Gaban da shugaban kasar da shugaba na mulkin soji da aka yi siyasa ya koma ya zama ɗan fara hula allah ya bashi mulkin ƙasar gaba to mu ba wannan bane abin da muke dubi shawarar da za mu bada allah subhanahu ya sa haka shi ya zama alkhairi a ƙasar gaba kuma allah ya sa ya musu adalci ya musu shugabanci na gaskiya ba kamar shugabanci na suwa ba da suka wuce baya suka yi ta mulki don aljihun kansu duk shugaban da zai ma talakawansa adalci ko soji ne ko fara ne Allah subhanahu shi ba shi rinjaye alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama ramata isa daga nan babban birnin yamma jamhuriyar nija an koma gida birnin kantagar hanga wannan shugaban kasa na bango da ya ya ɗebe kakin soji ya shiga iko kuma allah ya ba shi allah ya ba da sa'a allah sa ma 'yan ƙasar shi adalci da sun ka zaɓe shi allah ya ba da sa'a allah ya taimaka allah ya ba da sa'a da rabo mai magana malama ramata isa daga nan mamba ta masu kira da saurare daga jamhuriyar Nijar birnin Kantagar. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci da mai magana samu na suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar Nijar Hassan Barka ina maka fata alheri dangance da wannan dama da ka ba mu ba da ra'ayinmu bisa zaɓe na Gabon shugaban juyin mulki shugaban tsaro na da ya rikide ya koma hula-hula kuma ya zama lashe zaɓe. In zaɓen gaskiya ne aka yi Allah ta mashi. In ko aka san haka ne ya yi to ya jira abin da ya kamata jin ta dadi. saboda sojoji su kula tsaron ƙasa ke aikinsu idan suka saba da wanga abin kuma suka dawo ga siyasa to su sani kamata din ta dana abin da kai haka zai kuma kanka saboda ka ce soji a eh, wallan matsala to kuma za karshe ka rike ƙasa da sunan soji mai ka shirya zaɓe ka ba wasu walawalla wanda ke na girki na gari sai rikide ya zama eh, ɗan siyasa to alhamdulillahi in zaben gaskiya ne Allah ta yawa shi in aka saka ne to Allah kama gaban mai ta Allah ba mu zama layar kwanciyar hankali sunana Nasire Malam Sule Malam Falil wanda ake kira da Nasire na wasu ce limamin mata Radio Jamhuriyar Musulunci da Hiran fatan alkhairi zuwa a gare ki da ma'aikatan ki baki da ina muku jinjina kuma ina nan kasar Nijar a jihar eh, Niamey kenan wato kafital na Nijar. abin da zan iya cewa radio jamhuriyar musulunci game da wannan lashe zaɓe da Brice Olengi ya yi gaskiya abin ba zan ce ya kama maki ba duk wanda yake aikin kwarai a rayuwar shi na alkhairi zai gani da da kwaye zara in kana na sharri kuma zai gani fa man ya'mal miskala kan khairan yara can kuma yace sharran yara in kana aikin kwarai na alheri zai gani wannan aiki shine na alheri ya kawo shi har ya kara naɗa shi a wannan matsayi to ai da soji ne ko to ai yayi aikin shi kwarai yan gari suna san suna yaba halinsa kamar mu ne a nan jamhuriyar Nijar sani in yayi yanzu da yake mana mulki a Nijar hallo in aka zo zabe wallahi idan zai ci ya fudda rigar shi ta soji hallo sai zai ci gaba da mulki eh, ya wuto a bangaren zabe a zabe shi wallahi za a zabe shi da yawa ma to haka ne a rayuwa aiki aikin na adalci shi ke matsayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran kuna magana da halilu musa daga maradi aldan tsoho a jamhuriyar nijar muna maraba dangane da ra'ayoyinmu da kuke ba bamu dama mu bayyana to a takaice wannan janar na kasar gabon wanda ya yi mulki yanzu aka dawo demokuraɗiyya shi ne ya koma ya maimaita ya zarce ni dai a ra'ayina a mahanganmu ba wani abar da canza da shi da iyalin bango ba wani abu da zai canza ai demokuraɗiyya ce kuma afirka ce afirka duk wani shugaba da yake mulki ba tsaye yake ba da kafafuwan shi yake gudanar da mulkin shi wasu ne suke juya shi in kuma shi ne ke juya kai ne to zai fuskanci ƙalubale kenan don haka kai ba ma shi ba galibin mutanen duniya wallahi ba masu gaskiya bane ba in ka tara mutum ɗari ba ɗaya na ƙwarai, sai dai cikin dubu ka samu uku da wasu 'yan ɗagogi kowa abin da yake gani ba galibi ba gaskiya bane kowa yana ɗan kakkare wasu abubuwa da barbaro ne hatta masu mulkin da suwa ne ne da muɗin da kowa haka ne ba wanda yake tunkara gaskiya da gaskiya ya rungume da zahiri da zahiri kawai duniya ce ta zo karshe amma ni a mahanga ta ba wani abu da zai canza don iyalin bango sun hau mulki shi wannan ya karba ba wani abu da zai canza duk ɗaya na bar ku lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Mai Dala Shari'a a jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Ya muna taya shugaban kasar Gabon da samun nasarar cinye wannan zaɓe na wannan ƙasa. Eh, kuma muna fata alƙawalin da ya ɗorma wa al'ummar wannan ƙasa ta Gabon yarda da suka ɗora a gare shi ya to ya yi ƙoƙari eh, ya kimanta ko kuma ya kwatanta eh, wannan ayyuka da ya ɗau alƙawalin jewa samar ga matasan Gabon da ma al'ummar Gabon da ma tattalin arziki da ya kirarin cewar kawo wannan ƙasa ta gaban kuma muna fata sauran shugabannin ƙasashenmu wanda suke sikoyi gare shi wannan shi shugaba na kasar gabon da irin eh, alƙawalulluka da ya ɗauka kuma eh, gashi za a cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh, hakan muke mishi fata ubangiji allah sa yi mulki lafiya ya gama lafiya kuma al'ummar gabon muna taya su da murnar zaɓar shi wannan shugaba da suke tunanin cewar zai cire musu kitse ga rogo da kuma haka muke fatan wannan kafa mai albarka ta ma Allah kara mata ƙarfin gwiwa da take ba mu dama muke badin abubuwan da suke cinye mana tuwo a ƙwarya da ma abubuwan da suke wakana a sassan duniya suna na usman mai dala abosheri a jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar tashi lafiya mulai jamhuriyar musulunci ta iran to masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sassa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cikin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau shirin namu ya gasa muku mir karim gaibi ne wani mawaƙi a nan ƙasar iran inda ya saba yin waƙe-waƙe kan abubuwa daban-daban na tarihi ne da kuma abin da ya shafi kare haƙƙin mata da kuma al'adu irin na ƙasar iran da fatan masu sun amfana da fatan masu sun amfana kuma zaɗin shirin amma kafin nan da yake masu yi magana cewa waka a bakin mai ta daɗi bari haɗa ta fi daɗi bari haɗa ku da mir karim gaibi domin jin irin wannan waka da ya tana mana a lafiya. a gaishe da mirkarim gaibi a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu ta gamsar da su kuma ta kayatar da su zan ja linzamin shirin saboda karancin lokaci ana iya tarban mu a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauke sabar waka da kuma wani waƙin na daban a makafin nan a madadin kowa da kowa ni ma da gunshin ke ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.ctv1.ng a huta lafiya.